واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم ثم اقررتم وانتم تشهدون كتنا القوري mai ƙarfi da muka yi التوراه na haramta wa sashe zubar da jinin sashe da haramta wa sashen ku fitar da sashe daga gidajensu kuka tabbatar da alkawarin da muka yi da ku kuna masu shaidawa da ingancinsa